kuma su kuma lazai su soke hadaya su su yanka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karbi duka ayyuka da alhazamu suka gabatar da sau ayyukan da zamu gabatar a cikin wannan yini da sauran yinin nan da za su biyo baya wannan rana ta lahadi goma ga wata na zulhijja na wannan shekara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana yan uwa musulmi kamar yadda aka saba wato kamin zuwan liman don gabatar da sallar idi akan samu ɗaya daga cikin uwa ya tsayu domin faɗakarwa da tunatarwa kada a bar mutane haka nan zamne to yawa musulmi kamar yadda muka sani idin nan da ake gabatarwa sunna ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu al'ummar shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina babu wannan idi tun zaman shi makka shekara goma sha uku ba a idi amma bayan hijira ya iske mutanen madina suna wasu bukukuwa na al'ada sai ce inna allaha abdala kuma khairan min huma idul fitri wa idul adha sai ce allah ya musanya muku da abin da yake wa'annan bukukuwan da kuka na al'ada ta gargajiya allah ya musanya muku da idul fitr wato idi da ake na azumi na kare azumi da kuma wannan iri da ake na kare aikin haji da kuma gabatar da laya to yan wa musulmi a asalin alkur'ani malaman tafsiri sun ce akwai magana iri domin an fassara cewa fasalli da rabbika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تو الله تبارك وتعالى ya ce ma sa manzon kira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna a atsaina kalkautar lalle mun baka kyauta mai yawa alkautar malamai sun fassara shi annubuwa wa risala kautar nan kyautar nan mai yawa yana ya ɗaukar manzanci da aka bashi da annabta wanda yake babban mukami ne shine shugaban annabawa da manzannin Allah gaba daya don haka ba wai an saya cikin manzanni kawai ba a'a shine shugaban su don haka Allah ya mai ni'ima ya yi masa baiwa mu ma al'ummar sa muna biye sannan wasu malamai sun fassara alkawasar cewa shine wani kogi da an ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tariduhu ummatu man shariba minhu la ya zama abada wato wani wani ruwa ne wani kogi ne da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wanda ya sha ruwan wannan kogin ko ka ce haudu wato wanda ya sha ruwan wannan alkawsara ba zai kishi ruwa ba har abada har ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa haudi masirata shahari wa zawayahu sawa'un wa kizaluhu ka nujumis sama annabi sallallahu alaihi ya ce wannan kogi nawa ko wannan tafki nawa wato tsawonsa kamar tafiya da doki da abin hawa mai gudu a yi wata guda ana tafiya kun ga ya yi matan da kenan ko ya yi koge Rima, domin mutum bai wata guda ta ya tsallake kogin ga na argungu to saboda haka wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana irin girman wannan alkausara ɗin yace bayan tsawo warzawa ya sawa'un kuma wato kwanoni ne duk gudana ma'ana wato ya kuka ce mace kwaya ko murabba'un wato duka da faɗi da tsawo duk gudana da tsawon da faɗi ne duk gudana sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda tanadi da aka yi wanda zai zo ya sha duk wanda ya zo yana samun kofin da ya sha wannan ruwan domin kofunan da aka ajiye bakin alkautara kamar yawan taurarin sama ina tambaya ku taurarin sama nawa na Allah ɗaya san iyaka yawan taurarin sama ko masu binciken ilimin taurari sai dai su katanta amma ba wanda ya san hakikani yawan taurarin sama wanda ya sha daga wannan ruwan ba zai kishira ba abada to kun ga ko kaka dai ko menene ma'anar alkausara to dai annabi Allah ya ba shi alkhairi da kyauta mai yawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa salli li rabbika fasalli ka yi sallah lerar duka domin ubangijin to wace sallah malamai da dama cikin malaman tafsiri sun ce salatul idi ake ne kun ga idi ya samu tushe kenan daga cikin alkur'ani bayan tushensa a cikin hadisi sannan wani har ka yi suka ma'ana ka yanka hadaya ko ka yanka layya kun ga kenan muna sallar idi muna yankan hadaya don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah muna godiya gare ka akan ni'imomin addinin musulunci da ni'imomi na rayuwa da lafiya da ni'imomi na wadata abinda kan mallaka muna Allah muna godiya da saboda haka yawa musulmi a wannan rana bayan an gabatar da sallah za a ta a yi yanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisinsa awwalu ma nabda wa bihi sun thumma nanha abinda zamu fara da shi auka ma qala sallallahu alaihi wasallam abinda zamu fara da shi a cikin yinin mu na yau shine zamu fara sallah bayan mun yi sallah sannan mu je mu yi suka faman nahara qabla salati faly'id duk wanda ya yanka ko ya suka kamin sallah to ya maimaita ya sake wani yanka wannan yanka da yayi kamin sallah bai yi ba yan uwa musulmi a wannan layar da kuke gani ibada ce mai girma ibada ce mai muhimmanci asalinta ya fara tun daga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi cikin mamalki cewa ya yi layya amma layyar da yake yi da ɗanai allah ya ce ya yi layya da ɗanai kuma ɗatilo shi ɗaya gare shi wannan lokaci rayuwa ta nisa mayanci ya kama Allah ta baraka wa ta'ala ya bashi wannan da shine Isma'il to kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya ce yanka shi don a jaraba shi a gani Allah ya san zai yi Allah ya san zuciya ce ta zai yi kuma cikin mahalicci sai ya kace Allah ramma ba sai mun ja ayoyi da yawa ba amma ka karanta muna فلما بلغ معه السعي قال يا إن شاء الله من الصابرين الله lokacin da kan nan nashi falama balaga ma'an sa'aya lokacin da yaron ya isa shi yi aiki wato ma'ana ya zan mai ya zan mai wato ha yana iya raka babansa su kama mishi kila zuwa gona ko ɗawainiya ta dabbobi to shine sun je a wani wuri sai yake ce maɗan ya kai ɗana na fai mahalki cewa allah ya ce in yanka ka mana in yi laye da ke amma mi a ra'ayinka mi za ka ce kana iya hankuri a yanka ka abin umarni umarnin allah yaro ne fa bai zan baligi ba ya kai mu mayizi amma shiriya ta Allah Allah ya shirya da shi ya samu tarbiyya ta tauhidi ta imani sai ce ya abati fa'al ma tu'mar baba ya kai baba ka bi umarnin Allah ka aikata abin da Allah ya ce ka aikata in Allah ya so za ka same ni mai dauriya mai hankuri na ba da raina zai yi hankuri a fitar da raina don a ji umarnin Allah wannan mulkin da kai shi ne annabi ibrahim alaihi salam kamar da alkur'ani ya kissanta mana ya ce falan ma sallama wa tallahu lil jabin tabaraka wa ta'ala yace falamma aslama wa sallamu lil jabin lokacin da annabi Ibrahim da ɗansa Ismail sun ka mika wuya ga umarnin Allah annabi Ibrahim ya yi dauriya ya yi hankuri ya rabu da ɗane wanda shi ɗaya gare shi amma kuma ya daure ya bi umarnin Allah ya cika wannan umarni da Allah shi kuma wannan yaron ya yarda ya mika wuya ga umarnin Allah ya rasa rayuwa ta don abin umarnin Allah wa tallahu lil jabin annabi ibrahim har ya kwantar da wannan dan nashi gefen sa kamar yadda ake kwantar da rago ko kuma dabbobi idan za a yanka to shine a nan wannan lokacin Allah ya ce sai wafadaina wa muka fanshi wannan yaron bi zilhin azim da wani abin yanka mai girma malaman tafsiri sun fassara ta ne bi kamshin min aljanna an zo mishi da rago daga gidan aljanna saboda haka sai Allah ya fanshi wannan yaron Isma'il annabi Isma'il alaihi salam maimakon a yanka shi aka yanka rago wannan shine asalin layya wanda yake da an ce ku kama cikin ɗayan ku yanka in mutum na son ya tsira shiga ma lafiya kai ya shiga wuta dole shi yanka ɗane ko ba ku yankawa in Allah ya ce ku yanka ko ba ku yankawa dole mutum ya bi umarnin Allah to amma Allah bai ce ku yanka ƴaƴan ku sai ce ku yanka in ma rago ko ya tunkiya ko akuya ko ko bunsuru ko akuya ko sa ko saniya ko raƙumi ko raƙuma saboda haka ku yanka don koyi da annabi ibrahim alaihi salam don raya wannan sunna da kakanmu kuma shugabanmu a wato imamul muwahhidi ne shugaban masu tauhidi annabi ibrahim alaihi salam ya sunnanta dama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ala dini ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kusa ga addinin annabi ibrahim yake na tauhidi sai dai a samu bambancin shari'a na hukunce hukunce tsakanin shari'a annabi ibrahim da shari'a da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai addinin sa ne na tauhidi saboda haka yan uwa musulmi ina kwadaitar da ku ina kwadaitar da kaina ga yin wannan aiki bi tibin nafsi wato ayi layya da daɗaɗuwar rai bi ikhlasin da tare da kuma ikhlasi ne yayi don Allah cewa wannan lada da Allah yake ne yake ba su ga layya wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dabban layya za ta zo ranar Tashi alkiyama gashin ta lada ne ƙasusuwan talada ne jijiyar talada ne jinin talada ne har ma saboda darajar wannan ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da mai yanka ya azayu ka zai yankawa to kahin jini ya zuba ga ƙasa sai ya zuba a wani wuri na musamman da Allah ya tanada saboda haka fatibu bihan nafsa ku dada rayuwa da ita kuma ku yi ikhlasi don haka mutum ya zan ya ta samun lada ba nuna isa ba ba nuna burgewa ba ba kuma ɗaya da faɗai ba ba huce haushi ba a'a ladan nan da Allah yake ba su don haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ce lan yanala Allah lahum lan yanala Allah sai na fassara ba Allah yana nuna mana cewa nama Allah bai da bukatar nama jini Allah ya bukatar jini amma niyoyinku cewa kun yi niyyar bin umarnin Allah kuna neman lada Allah wannan niyya ita ke zuwa ga saboda haka a kula da ka'idodi na shari'a a wajen layya tun daga lahiyar dabba a nisanci aibu wajen saka fi hala aibu kullu aibi gaba ɗaya ya kokari a nisance shi saboda haka la ta fi har aura'u walal amya'u walal ajafa'u da dai sauran abinda hadisi ya ambata cewa dabba mai ido ɗaya ko makamniya ko busassa mara mai ko kuma mai gurmunta wadda yake gurmuntatta ta bayyana ko marar lafiya wadda ciwonta ya bayyana da dai sauran abubuwa a nisance su domin me domin idan mutum bai yi da labbar da ake cewa tujzu'u ba da ka ji malaman fiqh sun ce la tujzu'u to in ka yi laye da ita kamar ba kai laye ba ka dai tuna man sallah saboda haka a bi wayannan ka'idodin Allah ya sa mu dace Allah ya karba mana sannan a lura ba a jinga da barunje ko mai gashi a bashi jinga cikin naman layya shi kuma barunje ya ji tsoron Allah kada ya taba naman mutane in aka a biya ni zingatai shi ma mai gashi a biya ni zingatai ya ji tsoron Allah kada ya taba kayan mutane in ya taba naman mutane kada ya doka naman suna mutane sun doka naman suna da naman laye kamar naman banza na don haka kowa ɗiba zai yi har a ce ga wannan wannan nawa ne na wannan nawa ne na alhali ba haka ba a sannan ana amfani da shi a gida iyali su ci a yi sadaka kuma a bada kyauta abin da manci tsakanin sadaka da kyauta shine sadaka bukata ana lura da bukata idan kuma kyauta ko mai karni kana ya kara mai karni ka shi kyauta ko wanda ya layina kana ya bashi naman layya a bangaren kyauta to an ce a kasa uku sulusi guda a ci sulusi guda a yi sadaka sulusi guda a yi kyauta Allah ya samu dace Allah ya karba mana to daga cikin sadakokin da ake yi akwai fatun layya fatun layya din nan kana iya mai su ganda musamman ma wanda ya yi maraki ya yi laye da maraki to amma abin da ya fi shi ne ka ba da wannan fatan sadaka fi lahi musamman ma mu a ƙungiyar jama'a ce za su bi daga kamata suna muna nema a ba da waɗannan fatu domin me akwai wani giɗi. wanda za a fita wajen ayyuka addini da wannan wannan wannan wannan wannan layar saboda haka kuma na tabbata ya yi riba gare ka domin dukiyarka da aka sa aikin addini naira ɗaya ana ninka ma ita so ɗari bakwai kamar yadda alkur'ani ya ambata ba sai na karanta aya ba kun sha su jin wannan aya saboda haka marmakon ka sanye ko ka ba wani ya kirgi ko ya yi wa saki to bayan da ita wajen aiki jini shi shine ya fi riba shine ya lada kuma na san duk ɗan kasuwa haziki duk ɗan kasuwa wanda zai kasuwanci bai yadda ga inda aka samu riba naira ɗari bakwai naira ɗari yuta ja ɗari bakwai sannan ya kai jari ne cikin inda aka samu so ɗaya ko so biyu ko so goma domin ɗan kasuwa ya haka bai yi hazaƙa ba ya nuna dolanci saboda haka ina fatan 'yan uwa musulmi su tattaro fatu su ba suwa domin a kungiyar jama'a ce za ta tafi da kawai kamata suna da gudanar da ayyuka addini sannan yawa musulmi kamin zuwa liman ina jan hankalinmu ina ƙara kira zuwa gare mu mu ƙara ƙarfi da kuzari wajen riko da sunna da kuma tauhidi babu shakka wato shi ne tauhidi da an rasa tauhidi mutum ya zan imanin shi bai da kyau ya yi imani kila da irin su bori ko yana da imani da malaman tsibbo da malaman duba ko kuma ya riƙe wani allah abin bauta yana wasu ayyuka cikin shirkiyar abubuwa na shirka to in ya mutu fa yana wannan aiki duk mutumin da ya mutu yana shirka to Allah bai gafarta shirka ba duk mutumin da ya mutu ne Allah ta baraka wa ta'ala ce la inna Allah la yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa uwa wannan aya ba sai na fassara ba Allah ya yi bayani karar cewa in dai mutum ya mutu yana shirka ko kafirci to Allah zai gafarta mai wuce kuma in ya shiga wuta har abada babu ran da zai yi da a ce ma dan wuta kafiri ko mushriki za a ɗauki ƙwara guda guda cikin ƙasar ta duniya har duwatsu a narke sun zangari da sauran turta da rairai har da rairan bagaye ba ta an ka ce akwai abin gaba akwai hamada akwai abin nan to da irin shi a tattara a kidan ya kwara guda guda to ya an ka ce ya an ka an ka tsince guda guda kullum kwara guda in ya kare ana kai dan wuta aljanna kare yana shiga aljanna to yana da tsammani yana da fata wata rana ya shiga aljanna to amma kafiri bai fita cikin wuta har abada kuma ya an ka ce kafiri ko mushriki kai ha musulmi wani sai kayan hattara domin akwai abin da suke walwala imani akwai nawaqidul islam kai hattara da abubuwa na shirka na ridda wanda suke walwala mutuncin mutum a mun kai lokacin da yanzu tauhidi da imani wato sai in mutum bai girma ba ya kasaita ana ganin cewa wanda ya zan babban dan siyasa ko wanda yake neman sarauta ko wanda yake neman duniya yake neman dukiya waɗannan mutanen suna ganin ba a tsaya ga Allah sai an tsaya ga Allah ba a samu sai an shiga ayyuka na shirka da tsahe-tsahe da juju da cin naman mutane da shan jinin mutane wai sannan aka samu ɗaukaka ta duniya kuma da musulmi aka yi duk waɗannan ayyuka duk wani mugun aiki na sharri da tsafi da kafirci akwai musulminmu da su aka yi wannan aiki cin naman mutane akwai musulminmu da su aka yi shan jinin jarirai da su ake yi liwaɗi da su ake yi wai duk dai nan a samu duniya to duk wanda ya mutu cikin irin wannan hali to shi ya gama yawo tashi ta kare don iya shiga wuta har abada ba zai saboda haka yawa musulmi mu koma ga Allah mu riki tauhidi mu riki sunna kai ko ka rike tauhidi sai ka rike sunna karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka rike gurbatattar karantarwa irin ta sufaye irin ta yan shi'a irin ta yan dalakato irin ta yan boko haram wannan duk ba karantarwa sunna bane wannan karantarwa ta sa'a mu sunna kuma in mutum ya kauce makarantarwa sunna ya gama yawo domin akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana magana a kan koginsa alkausara bayan ya yi bayaninsa sai ya ce wai za a zo an man bazzala wa gayyara duk wanda ya canza addini duk wanda ya bid'a za a korai daga al'umma annabi sallallahu bai cikin sahun al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kan alkautara har ma in ya taho ya sha sai mala'iku su kore shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati ummati ayyala ummata sai mala'iku su ce ai ya rasulullah ka sani ba sun canza addini baya gare ka sun yi a cikin addini sai ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan Allah ya nesa da su Allah ya nesa da su Allah ya nesa da su akwai hadisi mai ban tsoro inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ba bid'a ba la'anatullahi alam alaman awa muhdasan duk wanda ya daure ma bidi'a gindi Allah ya tsine masa ko ba kai bid'a ba ka taimaka ma bid'a ka daure mata gindi ana yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsine maka saboda haka bid'a tana da matsala bid'a ba ta zama tare da addini na kwarai in dai bid'a ta shiga cikin addini to ta kawar da addini in mutum na sallah yana bid'a a cikin sallah sallah sai babu ta in yana azumi yana bid'a a cikin azumi babu azumin sa in yana zakati sa bid'a a cikin zakati babu zakati duk aikin da aka yi an kasa bid'a Allah Allah ya bar mu mutum a jinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ko babu daɗi ko rayuwar mu ba ta so Allah ya rinjaye mu ya rinjaye da mu akan shedan mu tsaya bisa tafarkin sunna mu kasance tare da mutanen sunna mu taimaka mu sunna mu gina sunna mu ciyar da addinin musulunci gaba yan uwa musulmi kamar da na faɗi baya a taimaka a ba da sadakokin fata ga kungiyar jama'a ta yi zalata bai da kawai kamar sunna kun sani wannan kungiya ba abin da ya dame ta sai ya addini zai ci gaba ya addini zai ɗaukaka ina kuka hito aikin addini ina za kuna aikin addini aikin addini da safe aiki da rana aiki da marece da dare ma ana yin aikin addini saboda haka ba fata kawai ba ina kira ga al'ummar musulmi kamar yadda aka saba a taimaka ma addini da dukkan abin da ake iya taimakawa ko da mulki ko da dukiya ko da ƙarfi domin mi domin mu ga addinin ga ya ɗaukaka yarin da ya kafirci domin shi kafirci akwai masu gina shi suna ne suna gina ayyukan shaidan da baɗala da ɓanna akwai masu ƙware musu gindi suna nan suna yi kuma su ba su jin ciwon abin da suka ba su a wajen wannan aikin to in ba a taimaka ma addini ba addini zai faɗi in addini ya faɗi musulmi sun ka faɗi sannan kuma za a taka duk wanda ya faɗi cikin taron jama'a taka shi za a yi ko ba haka ba to a tahirar ta duniya <clears throat> idan musulmai ba su gina addini ba ba su yi ba su tarbiyya ba ba su ɗaukaka ilimi ba to kahirci zai taka su kuma in ya taka su ba su tashi Allah ya tawaka saboda haka a taimaka duk lokacin da aka yi kira ga gina addini a taimaka domin a gina addini ginuwa addinin nan da ɗaukaka shi shine a ɗaukaka mu sayyidina umar yana cewa kunna adilla ba azana Allah bil islam wato mun kasance al'umma kaskantatta wato larabawa al'ummar larabawa da ba su da daraja rumawa su suke musu mulkin mallaka in ma za a daɗa shugaba to su suke naɗawa kamar yadda muka san cewa eh, turawan ingila sun yi mana mulkin mallaka a najeriya to an yi zama haka nan kasashen laraba karkashin rumawa suke to Allah Ta baraka wa ta'ala ya ɗaukaka al'umman laraba da musulmi da addinin musulunci har ta kai a wajajen shekara ta dubu ɗaya da ishirin da takwas dubu ɗaya da shekara ashirin takwas yanzu shekara nawa kenan muna dubu biyu da goma sha tara kusan shekara dubu sai da ta kai sarkin ingila wanda ake cewa king george II ya rubuto takarda zuwa ga sarkin musulmi na andalus daular spain ta daure yana roƙon sarkin musulmi don allah a ɗauki nauyin ɗaliban su ga ɗayan gidan sarauta wato wannan basaraken cikin takarda ta yana cewa ya kai mai girma sarkin musulmi mun samu labari irin ci gaba da ɗaukaka da makarantunku na ilimi da sana'a suke da shi to muna son mu samu haske irin naku ta hanyar aiko ɗalibanmu a ba su karatu domin su zo su yada muna domin ƙasanmu ta ingila daularmu ta ingila tana cikin jahilci ta kowace kwana wato ta kowace shiya ba mu da ci gaba ba mu da ilimi har da ba da kyauta da kaiwa ga sarkin musulmi ya ce ga ‘yar kyauta nan ni turo ina roƙon mai girma sarki ya karɓe ta kuma waɗannan yaren namu cikinsu har da jimbiya ɗiyar sarki ɗiyar wansa ba sarakin da ya gabace shi tana cikin waɗanda aka turo domin su samu ilimi a andalus wanda yake sarkin musulmin nan ya karɓi wannan roƙon nashi ya ce za a ciyar da su a shayar da su a ba su karatu daga cikin baitulmali na musulmi to kun ga nan ɗaukaka ko ƙasƙanci ɗaukaka ko ƙasƙanci ɗaukaka domin irin shi ma irin zancen da yake na fadanci shi sarkin ingila da roƙo da kuma nuna ga halin da suke ciki sun ci baya suna son su samu haske ga musulmi tukunga addinin musulunci ya ɗaukaka al'ummar musulmi kuma duk lokacin da musulmi suka rike addinin musulunci in dai sun rike shi riƙo na gaskiya to Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗaukaka su musamman ma ta hanyar bunƙasa ilimi da ilmantarwa amma in musulmi suka zan baya wajen ilimi to fa ba wai suna bayan bud ba za su zan masu turin mota kun san mai turin mota in ta tura sai a hura mai hayaki ko har in roka ta mai canga an bace na sai a watsa mai kura a wuce ko ba haka ba to wallahi duk lokacin da al'umma suka zan ba su da ilimi ba haka za su kasance ba su cikin fasinja ba gaban mota ba ke ta ba cikin burba a yan turi mota ne saboda haka al'ummar musulmi a taimaka ga tallafa wa ilimi da bunƙasa ilimi musamman ma akwai kwamiti na tallafa ma ilimi wanda ya zo a wannan idin ma a wannan fili na idi ana nema a taimaka a tallafa domin ganin cewa an karfafa mu. allah ya bunƙasar da ilimin mu. ya tarbiyyantar mana da 'ya'yanmu ya taimaka mana wajen tarbiyyar su da ba su ilimi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ɗauki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai kuma ya ke makiyanmu masu kulla mana makirci wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya zaunar da ita lafiya kuma matsalolin da ke fama da su na boko haram da fashi da makami da satan mutane da cin hanci da rashawa da karamcin tattalin arziki Allah ya magance mana Allah ya tusa mu shugabannin mu adalci ya musu jagora ya nuna musu cewa ba abinda an mafita ga abinda ga hannunsu na mulkin jagoran jama'a mutane sai yin adalci da gaskiya da tausasa mu al'umma Allah ya tusa musu tausayi da rahama da jin kai da wannan nake takaita amma a ƙarshe ya jama'a akwai wata farfaganda da an kai yawo da ita cewa a jiya asabar saboda asabar ta kasance wato ranar arfa ba azumin arfa wannan kamfen ya ci mutane da yawa akwai waɗanda ba su yi azumi ba saboda an ce musu ya saba ma sunan, annabi sallallahu alaihi wasallam to gaskiya wannan karantarwa gurɓatatta ce ba daidai take ba na so akwai wasu hadisai guda biyu da na so in yi bayani a nan amma saboda liman ya zo ba zan karanta ba amma ina tabbata muku cewa wanda bai yi azumin arfa din nan jiya ba saboda wannan an kware shi an cuce shi amma ya tarba ba wanda yake son bayani ya zo in karanta mai hadisai wannan hadisin da suke karantawa sha an hana yin azumi ranar asabar sai na farilla to hadisin shafaffe ne ibnu hajar al-asqalani a cikin sharhin wato buhari fatahul bari wajen tuzuki na goma bai iya tuna shahukan ya ce abu dawuda ya ce hadisin shafake ne hadisin da ya share shi ne hadisin ummu salama wanda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi na azumin ranar asabar da lahadi kuma a ƙarshen rayuwa ta ma su ya yin azumi su ya azumin ranar asabar da lahadi in aka tambaye shi sai ya ce ina yin haka don in saba ma yahudawa da nasara domin yahuda da nasara sun riƙe ranar asabar da lahadi ranar idi gare su ni ko ina son saba musu to saboda haka wannan maganar ba daidai take ba amma Allah ya hima waɗanda wato sun ka bi wannan karantarwa da wanda sun ka yi ta muna fatan Allah ya hima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh